insha Allah ana abin da ya yi kan da ana rage shi ya sama a kura da su ana kasa kasa amma dai ba shi kawai shi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي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 Ya ayyuhan Ladina Amanu taƙulla haƙƙa tuƙaci fiye da wata mutu na illawa antun Ya ayyuhan nasu taƙ'uraba kuma ladi kalaƙa ƙungmin naftin wahida. Wa kalaƙa min ha Wa bassamin humari jallan kafin ran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da hudu lissafin nasara yau ashirin da biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku idan ba ku manta ba muna cikin surutun nan amma tafiya ta yi ni nisa muna can dab da bakin boda ana ramma ban sani ba ko za ka tuna mana inda muka kwana <clears throat> وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب الله ما دوكاكين سركي صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون يعملون Allah maɗaukakin Sarki yana ci gaba da labarta mana abubuwan da za su faru a ranar tashin alkiyama da alamominta in ba mu manta ba jiya Allah madaukakin sarki ya faɗa mana busa da za a yi a cikin kaho. idan an yi wannan busa dukan wato wani mai rai zai firgita in ji Allah madaukakin sarki muka ce wannan busa ta firgita wato ita ce busa ta farko wacce duk wanda ya ji ta zai mutu kamin daga baya a yi busa ta biyu busa ta biyun ita ce wacce in an yi ta wa kullu a tauhu dakhirin kowa zai zo wajen Allah yana kaskantacce lokacin ne kaburbura za su tsage ƙasa ta kyakkece duk waɗanda ke cikin kaburbura su fifito gaba ɗaya haka za mu ta bulbulowa a wannan lokaci <clears throat> manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne ƙasa za ta tsage in fara fitowa kowa da ya fito zai samu mala'iku biyu suna jiransa ɗaya mala'ika prosecutor ne ɗan sanda mai gabatar da ƙara wanda zai gurfanar da shi a gaban kotun ubangiji ɗaya witness ne yana dauke da file din da dan adam ya aikata abin da ya aikata gaba daya shine zai ba da shaida a gaban Allah a ranar tashin alkiyama daga nan kowa zai tafi wajen ubangiji shi wannan kiran wato shine kira da kowa zai ansa a nan duniya akwai kira na masu wazi idan masu wazi suka kira wanda ya ga dama ya ansa ko wanda ya ga dama ya kiyansawa amma shi wancan kiran kowa zai bi wajen mai kiran yau mai izin ya tabi unar da'iya la'i wajen yau mai izin ya tabi unar da'iya la'i wajena وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا shi mai wannan kira wannan rana in yayi kira zaka ga an ba wani mai karkacewa inji Allah Allah ya ce wannan rana ne zai kira ku ku ansa masa tare da godiya har ma ku rinka zaton zaman da kuka yi cikin ƙabari ba wani dogon zama kuka ba zama ne dan gajere mutum zai ga zaman da ya cikin kabari kamar bai dade ba alhali shekaru masu yawa haka ya yi na haka ya cikin kabari to bayan mutane sun fito sai Allah ya ce wa jibala kana ganin duwatsu ta sabu ha jamida sai ka ɗauka a daskare suke a sandare amma Allah ya ce tamuru za zaka gansu suna shuɗewa a wannan rana marar sahab yadda gajimare ke shuɗewa. duwar watsu za a nike su a kwankwatse su sannan a tarwatsa su a sheke su iska ta rinka ɗibar su abinda zai samu wayannan manya-manyan duwatsu da muke gani kenan shine ma'anan kalla idza dukkatil ardu kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka na'am وجاء ربك والملك صفا صفا ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا يا دنيا ذات زمان ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا wannan ƙasa da muke gani Allah ya ce za a nike ta Allah ya ce kalla a ha iza dukkatil ardu dakkan dakka yayin da aka nike kasa nikewa dakkan dakka ai dakkan ba da dakin nikewa bayan nikewa haka za a nike wannan kasa da muke tafiya a kanta wa yas'alunaka anil jibal to an ce za a nike kasa kafirai suna tambaye ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai suna tambayar ka anil jibali dangane da duwar watsi ya za a yi da su a wannan rana da za a nike kasa sai Allah ya ce faƙul ka ce da su ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yansifu ha rabbi nasfa ubangiji na zai sheke su shekewa duwatsun za a nike su in an nike su sai a sheke su idan ka kalli duniya fili ne tarwal ba tudu ba gangare in ji Allah maɗaukakin sarki Allah ka sa mu cika da imani mu tashi da imani a wannan rana shine wa ta asabu haja jamidatan wa hiya murro marar sahab Allah ce sun Allah Allahi a tukana kulle shai. wannan aiki ne na Allah maɗaukakin sarki wanda ya kyautata halitta kowane abu duk wani abu da ka gani Allah maɗaukin sarki shi ya kyautata halittarsa kuma a duk halittun da ubangiji ya yi, ba wanda Allah ya kyautata halittarsa kamar ɗan adam sai dai idan bai gane daraja da kima da Allah madaukin sarki ya mashi ba amma dan adam Allah ya yi mai ya kyautata halittarsa ba wata halitta da Allah ya yi mata da tsari da kyautatawa irin halittar dan adam shi yasa in ya butulcewa Allah ya cancance shi azaba duk wata halitta da Allah ya yi wato dabbobi da baki suke cin abinci ko ba haka ba dan adam fa da me yake cin abinci sai ya dauko ya latsa tukunna ya ji ba matsala kamin ya kai baki yayin da zai kai bakin kuma bakin sai ya kai shi kusa da hanci kan ya shiga bakin sai hanci ya sunsuna in hanci ya ji akwai matsala sai a taka wa hannun burki ba tare da abin ya isa zuwa ga baki ba a duk halitta Allah wa aka yi wannan gatar ba wanda aka yi wannan gata kaman wa kamar dan adam duk wata halitta Allah duk wata halitta da kaga tana ta tsaya kan kafa biyu to dan adam ne banda dan adam ba wata halitta Allah da ke tsaye akan kafa biyu tana leke tar duk abin da ka gani kan kafa biyu kafe shi akai dan adam ne kawai ba kafe shi akai ba yake tsaye akan me akan kafa biyu ko bot. kafa nawa yake da shi in ana so ya tsaya sai yi ne sai an kafe shi in ba kafe shi ba zai iya tsayawa ba dan adam ne zai tsaya akan kafa biyu ya gudu akan kafa biyu ya taka burki akan kafa biyu ya yi ribas a kafa biyu ya sha kwana a kafa biyu ya yi yuton a kafa biyu wannan duwa ke da wannan dama ɗan adam shi ne wanda Allah maɗaukin sarki ya yi wa wannan sannan inda ɗan adam zai ƙara burge ka gane yadda ya kyautata halittarsa yanzu ku ga mutanen da suka taru a wannan wurin kowa irin zamansa daban ba zama iri da ya kai ba ko iri da ya kai kun ga wannan yadda ya zauna ya harɗa kafafu kun ga yadda ɗan bala ya zauna ga wani can ya zauna ya miƙe kafafu ga wani ya kishin gida ga wani ya kuwa irin zamansa daban ko wayanda suke kan kujera irin zamansu daban to dan adam ne kawai zaka tara su da yawa kowa ya zama kala daban idan ka tara raƙuma in sun kai hamsin duk zama iri ɗaya za su <laughs> ko ba iri ɗaya za su yi ba idan ka tara awaki in sun kai hamsin ko wacce zaman ta kala daban ko duk iri ɗaya za su yi duk da ɗaya za su ɗan adam ne kawai aka ba dama zama ma ya zabi irin zaman da yake so sannan yayi yi sannan shi ɗan adam shi Allah ya ba dama ya zagaya duk inda yake so a duniya kuma ya dawo gida wannan wa ya samu wannan damar ɗan adam yanzu bishiyar da ke ƙofar gidanka in shekara ɗari za ta yi ba za ta san me ake yi a cikin anguwar ba inda take kafe a nan take kashe babu inda za ta motsa sannan dan adam ne kaɗai ke canja kama yanzu idan ka samu farar tinkiya kaga gashin ta zai burge ka to da za a samu jar akuya ta zo kusa da tinkiyar sai farar tinkiyar sai jar akuyar sai ta bata sha'awa za ta iya komawa ja ba za ta iya komawa ja ba ina fata an fahimci wannan ɗan adam ne kadai ke da wannan damar yanzu na sa riga bulu ɗan bala ya sa riga fara idan ta ban sha'awa ne ma ina so in koma fari don na ga yayi fari kal sai in je in nemo farar riga ni ma sai in saka sai in koma fari kal in wani ya sa ja sai in nemo ja sai in koma jawur in wani ya sa koriya sai in samo koriya sai in zama kore shar <laughs> wa Allah ya ba damar canjawa irin wannan babu wanda Allah ya ba wannan sai dan adam dan adam Allah ya kyautata halittarsa Shi ne sun Allahi a atqana kulli shai. wato aikin Allah ne wanda ya kyautata kowane abu shi kansa dutse da karfinsa da kwarinsa wa ya kyautata halittarsa Allah madaukakin sarki amma shi ɗan adam shi ne Allah ya fi girmamawa fiye da kowa a wajen halittawa Allah ka gafarta mana yanzu idanu da aka sa maka a gaba da Allah ya ga dama sai ya sa ma tsakar kai idan kana so ka ga abu sai ka ɗauka ka ɗora shi saman kai tukuna ka ga menene na'am kaga idan ana ruwan sama ka samu matsala idan ana rana ba ma ka sa hula yawan ka sa hula ka rufe idanu ya za ka gani akwai matsala ko ba matsala sannan idanun naka ga su ƙanana ba girma ne da su ba amma suna ganin ko'ina kaga idon kyamara ya fi naka girma amma yanzu za a ɗauke ku hoto in kuna da ɗan yawa haka sai ka jana cewa kai ka ƙara matsowa ta nan ba haka ba za ka fito ba <laughs> na'am amma ɗan adam idanun yan ƙanana ga su nan amma yana ganin ko'ina da ko'ina sannan da idanun yake full light da idanun yake dim saɓanin na mota ita mota idon da ake full light da shi da shi ake dim da wani daban ko sai ma an taba wani wuri kamin ai full ko ai dim da Allah ya ga dama kai ma haka za a yi ka a sa ma dan wani makallami a nan in zaka hangi nesa full light sai ka dan tura shi gaba in zaka kalli gefe da gefe a sa ma wani gindin kunne shine trafiketo da an samu matsala ko da ba a samu matsala ba amma kaga yadda Allah yake halittarsa sun Allahi allazi atkana kulle shai. sai Allah ce innahu khabirun bima taf'alun lalle shi Allah madaukin sarki masani ne kuma zai baku labari dangane da abin da kuke aikatawa a ranar tashin alkiyama wato tafiyar duwatsu yana daga alamomi na tashin alkiyama inji Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce mai a gaba larama من جاء بالحسنة Falahu خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون الله Bilhasanati من جاء بالحسنة da يزود الحسنة أبو ميكيو falahu khairun minha Allah zai bashi mafi alkhairi daga abin da zo da shi menene alhasana ya tabbata hadisi na manzon Allah sallallahu shine shahadatu Allah ilaha wal amalu salih ka zo da kalmar shahada da kuma me da kuma aiki mai kyau menene aiki mai kyau aikin da ya cika sharuɗa guda uku shar'i na farko Allah ne ya ce ka yi in ba shi ya sa ka ba ba zai biya ba shar'i na biyu ka yi aikin dan Allah shar'i na uku wajen yin aikin ka yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine Manja ja'a bil hasanati to falahu khairun minha Allah zai baka sakamako fiye da fiye da abin da ka zo da shi alhasana aka ce kalmar shahada domin duk ibada babu wacce take da girma da ƙarfi kamar la ilaha illallah saboda ita ce miftahul janna ita ce ki da ake buɗe aljanna da shi duk wanda ka ga shiga aljanna sai da ya zo da wannan makulli wannan mabuɗi wannan ki da za a iya buɗe aljanna da shi menene ki din muka ce shine la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. wato ita ce kalma mafi girma kalmar shahada saboda ita Allah ya turo annabawa gaba ɗayansu kalmar shahada saboda ita Allah ya saukar da littattafai kalmar shahada saboda ita Allah ya halicci wuta kalmar shahada saboda ita Allah ya halicci aljanna kalmar shahada saboda ita Allah ya halicci sikeli wanda ake auna lada da zunubi da in baka zo da ita ba wahala ma auna maka sikeli sai ka zo da ita sannan magana a ɗauko sikeli a auna ladaka da zunubin ka za ta taso to sikelin karan kansa ubangiji ya halicce shi ne saboda me saboda kalmar shahada saboda kalmar shahada aka yi siradi dan sai waɗanda suka kiyaye ta da ka'ida ta za su yi tsallakewa duk wanda bai kiyaye ba dama zai yi a dungure sallar mage ne a cikin wutar jahannama maganan ya tsallaka ma bata taso ba kenan saboda kalmar shahada wato aka ainihin wato yi wato ainihin siradi saboda kalmar shahada Allah ya ba da damar ceto a ranar tashin alkiyama duk wanda bai zo da kalmar shahada ba maganar a cece shi a tashin alkiyama ba bata taso ba in ya shiga wutar jahannama sai ya dawama a cikin na fiha abada shi yasa kalmar ta zama babu kalma mai tsada a wajen Allah madaukin sarki kamar ta ita ce kalmar da in ka faɗa jinin ka ya samu tsaro jinin ka ya samu security Usama dan Zaidu a fagen daga ya bi wani kafiri da gudu da suna karawa kafiri ya ga abin yi wuta ta yi wuta ya fita da gudu usama ya bi shi ya daga takobi zai sare shi sai kafirin nan ya ce la ilaha illallah usama ya ce eh, yanzu da ka ga mutuwa sai ya sare kanshi da ya koma aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai annabi yake zargin usama yake ce masa a bada ba da an kala la ilaha illallah yanzu zaka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ya za ka da la'ilaha illallah sa a ranar tashin alkiyama usama ɗan zaidu ya ce sai da ya burin ina ma a ce a wannan ranar da ya musulunta saboda haka duk mutumin da ya faɗi kalmar shahada babu dama a taɓa shi babu dama a kashe shi sai dai idan ya zo da abin da ya warware kalmar shahadar amma matukar bai zo da abin da ya warware ta ba dole ka yadda cewa shi musulmi ne babu dama ka kafirta shi babu dama ka fidda shi daga addinin musulunci wannan kalma shi yasa take da nauyi akan sikeli manzon Allah sallallahu alaihi sallam yace a ranar tashin alkiyama akwai mutumin da za a zo da shi laifuffukan da ya aikata manya-manyan littattafai ne guda casa'in da tara duka shi kadai ya cika su da zunubi kowane littafi ɗaya in ka tsaya farkon littafin ba za ka hangi sa ba saboda girman littafin amma duk wayannan littattafai shi ya cika su da zunubi za a tara masa wayannan littattafai gaba ɗaya Allah madaukin sarki ya ce mun kara maka ko mun rage maka mun zalunce ka ya ce ya Allah ba a zalunce ne ba duk abin da ke ciki ne na aikata sai Allah madaukin sarki ya ce to kana da wata lada da za a auna ya ce ya Allah ba wata lada da nake da ita sai Allah madaukin sarki ya ce ka manta ne mu mun aje maka wani abu da ka aikata sai a dauko masa wata yabi daga karamar takarda mai kama da ID card abin da ke rubuce a jikin takardar shine la ilaha illallah sai Allah ya ce wannan kai ka faɗa muka aje maka saboda haka sa sikeli a auna ya ce ya ubangiji wannan ya takarda ya za ta da wayannan littattafai Allah ya ce mu dai a nan gurin ƙa'ida ce sai an auna sai ya aje sikeli a sa mala'iku su kinkimi wayannan manya-manyan littattafai guda 99 su ɗora a gefe ɗaya na sikeli sai a ɗauko wannan ya takarda mai la'ilaha ilaha illallahu a rubuce sai a ɗora a ɗaya gefen sikelin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bashati sijillati wa saqulatil bitaqa wannan kinkima gingimar littattafan. da nauyinsu wannan ya takarda mai la ilaha illallah ita kadai za ta rinjaye na littattafan gaba wannan mutumi da ya yi ka sake yana jira a kama shi a wutar jahannama da shi sai a ce kai daga kanka sikelinka na lada ya samu rinjaye sai ya daga kansa da ya duba sai ya ga zunubi wato ladar ta rinjaye zunubi sai a ce masa kama hanya ka tafi aljanna wannan shi yake nuna maka babu abin da ke da nauyin la ilaha illallah akan me akan sikeli shi yasa malamai suka ce manja ja'a bil wato shine wanda ya zo da wannan kalma mai tsada ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wal amalu salih sannan kuma yayi aiki na kwarai sai Allah maɗaukin sarki ya ce falahu khairun minha Allah za a bashi mafi alkhairi ga abin da ya faɗa sai Allah madaukin sarki ya ce wahum sannan su kuma min faza'in mai izin kuna wani surutu anan kuna raba mana hankali wahum Allah madaukin sarki ya ce sannan su kuma min faza'in mai izin daga firgici na wannan ranar tashin alkiyama Allah madaukin sarki ya ce aminuna za su zama masu amintuwa wato duk razanar da za a yi ranar tashin alkiyama su Allah madaukin sarki zai kare su wannan shine ma'anar la yahzunuhumul faza'ul akbar la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu hadha yawmukum وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون الله مدوكين سركي يتي إرم وإن متعني لا يحزن لا يحزنهم الفزع الأكبر wato firgita mafi girma ita ce firgita ta ranar tashin alkiyama Allah ya ce ba za ta jefa su cikin bakin ciki ba a ranar tashin alkiyama wato saboda sun zo da me sun sun zo da kalmar shahada sannan sun zo da me sun zo da al'amalu salih shine la humul faza'ul akbar Allah yace wa humul malaika malaiku za su rinka gamuwa da su a filin tashin alkiyama suna tarbar su suna musu albishir suna taya su murna suna cewa haza yawmukum alladhi kuntum tu'adun wannan ita ce rana wacce aka kasance ana muku ta ranar da Allah ya muku alƙawarin zai girmama ku zai karrama ku zai kai ku aljanna ita ce wannan ranar Allah ka sa muna cikin irin wayannan mutane to wayannan su ne mutanen da Allah madaukin sarki yace man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in yawma idhin aminuna sai Allah madaukin sarki yace mai a gaba wa man ja'a bis sayyi'ati fakubbat wujuhuhum fin nari hal tujzauna illa هل تجزون إلا ما كنتم تعملون الله ما دوكين سركي يتي ومن جاء بالسيئة أما وأن suka zo da mummuna abu menene mummuna abu malamai suka ce shirka shine me shirka ita ce a sayya a cikin wannan aya wato kishiyar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu ita shirka ita ce kishiyar la ilaha illallah ita kuma bidi'a ita ce kishiyar me ita ce kishiyar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk kokarin da zaka yi a rayuwarka yi kokari kaga ka tsallake wa tarko na shirka tarko na shirka yi kokari ka tsallake shi gaba daya ita shirka duk wacce ka bari ta kama ka to in ba sa ba sai ka dawwama a wutar jahannama wannan shine babban hatsarin da shirka take da shi ita kuma bid'a ita hatsarin ta nuna wa annabi bai iya ba ne. nuna wa annabi ba shine dan aikan da Allah ya turo ba nuna wa annabi ne akwai wata shiriya wacce tafi shiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda zai kudu ba yakan ce fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam to idan ka zo da wata bid'a ka zo da wata hanya ce ita ma da za a iya bi a samu lada a wajen Allah kana ganin wannan hanyar in an bi Allah zai bada lada ko ba annabi ya zo da ita ba kenan kai yanzu ka annabi ilimi kai kafi fi sanin annabi sanin me ya kamata a yi kai kana da wata hanya da za a iya bi a shiga aljanna ba ta hanyar saƙon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wannan shi yasa Allah yake fushi da bid'a Allah ya fi fushi da bid'a fiye da sabo fiye da ma'asiya sufyanu Sauri wato yana cewa wato albid'atu ahabbu ila shaytani min al-ma'asiya shedan ya fi murna da farin ciki in ya mai da kai dan bid'a fiye da ya mai da kai mazinaci fiye da ya mai da kai dan giya ya fi jin daɗi ya fi farin ciki ya ga ya mai da kai dan bid'a fiye da ya mai da kai mai sabon Allah maɗaukin sarki me yasa yace fa innal ma'asiyata yutabu minha wa amma bid'a fala yutabu minha yace domin sabon Allah duk mai sabo ya san Allah yake sabawa ana sa rai ya tuba ya daina amma matsalar shi dan bid'a bayan ya saba wa Allah ya fusatar da ubangiji ya yi wa annabi Muhammadu zanga zanga sallallahu alaihi wasallam a haka kuma gani yake ma akwai lada da Allah zai kirga ya bashi saboda haka shi magana tuba bata mata so a wurinsa ba in ka zo kana masa wa'azi ma rikici zai yi da kai ya yi kokarin nuna maka ma kana so ka raba shi da hanyar annabi ne wannan shine matsalar me dan bid'a shi yasa take kishiyantar me take kishiyantar sunna wannan ne yasa da'awa ta ƙungiyar izala ya zama ba ta daga kafa akan me akan shirka shirka an mata full light ba daga kafa mu sassauci akan abin da ya shafi shirka ba compromising in dai an ce wannan shirka shirka ce ba mu yadda da ita ta kowane gefe za ta bullo kuma sai mun taka mata birki ba za mu taɓa barinta ta sake ba duk yadda ta canja kama ta zo ba za mu barta ba ita kuma bidiya ita ce director protocol ta shirka idan shirka za ta zo yola ba ita za ta fara zuwa ba bidiya za ta fara turowa ta ce ki je kiki dubo mana ya yanayin garin yake ya tsare-tsare to bidiya sai ta zo ta baje koli idan bidiya ta karɓu ta ainihin baje koli ta ga komai ya kankama to a lokacin ne sai ta buga wa shirka waya ta ce to yanayi ya yi daidai ranke da kina iya karasowa duk mutanen da suka dulmiya a cikin bidiya da shirka ta zo cikin gajeren lokaci za ta kwashe su ta tafi da su gaba daya Allah ka raba mu da bidiya sannan ya Allah ka raba mu da shirka wannan su ne manya-manyan bala'i yi kokari ka gaba ka je gaban Allah da su ba a yaushe a ranar tashin alƙiyama saboda haka ya ku bayin Allah idan kuka ji muna wa'azi akan shirka ba muna yi ne don mu more ba ba muna yi ne don mu ba wasu haushi ba a muna yi ne saboda mun san hatsarinta muna yi ne saboda mun san rikicin da ke cikin ta mun san matsalar da take haifar wa ɗan adam a ranar tashin alkiyama kuma matukar ka kuskura ka je da ita gaban Allah to ka riga ka shiga uku ba a gyarawa a lahira a nan duniya ake gyarawa wannan ne dalilin da yasa za ku ga mun matsa da wa'azi akan tauhidi mun matsa da wa'azi akan shirka har ma wasu suke ganin kamar mun matsa musu lamba bid'a ita aikin banza ce ta wahalar da kai ta hana ka sakewa ta karya ma karfin tattalin arziki ta warga zama gida ta canja maka kama ta mai da kai ba kauye ta mai da kai sakarai kuma ba lada kuma ka tafi wuta a lahira dan me zamu ga al'ummar mu a cikin mu shiru idan muka shiru Allah ba zai bar mu ba sai ya tambaye mu ranar tashin alkiyama wannan ne dalilin da yasa muke faɗa a koyaushe Allah ya ce wa man ja'a bi sayyi'ati duk wanda ya zo da asayya malamai suka ce asayya wannan ayar ana nufin me ana nufin shirka bautar wani Allah Allah ya ce fa kubbat wujuhuhum fin nari wayannan za a kifa fuskar su a cikin wutar jahannama in ji Allah in aka ce fa kubbat akan fuskokin su a kife haka mala'iku za su danna su a cikin wutar jahannama shine fa kubbat wujuhuhum fin nar irin su ne Allah ya bada labarin su yace fa kubukibu fiha hum wal gawun fa kubukibu fiha hum wal gawun wa junudu iblis ajma'un Allah yace fa kubukibu fiha mushrikai a ranar tashin alkiyama za a kiba su a cikin wuta inji Allah madaukin sarki Allah yace hum su wal gawun da sauran halakaku waɗanda ba su bauta wa Allah maɗaukin sarki ba waɗanda suka haɗa Allah maɗaukin sarki da wani a wajen bauta Shi ne fa ki bufiya hum wal gawun Allah ya ce bayan an kifa su to kuma sai a kamo wasu a ƙara dannawa shine wa junudu iblis jima'un da rundunar shaidan gaba ɗayansu sai kuma a tattaro sai a sake dannawa wannan ya nuna shaidan yana da me yana da runduna ya Allah ka sa mu cikin rundunar ka ba cikin rundunar shaidan ba wannan shi ne ma'anar wa man ja'a bi sayyi'ati fa kubbadu wujuhum fin sai a ce da Allah madaukin sarki sai ce hal hiju zauna ba ba komai yake sa kan ka musu da shi ba illa hal tuju zauna sai a ce da su ba da komai yake sa kan ka muku ba illa ma kuntum ta'malun face da abin da kuka sance kuna aikatawa Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba laramma innama أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء نعم وأمرت أن أكون من المسلمين الله يتياك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفنا ومتانا مكة إنما أمرت أبن سني كوي أن أمرتني أن أعبد رب هذه البلدة in bauta wa ubangijin wannan garin wani gari ne wannan garin ne garin maka allazi haramaha wanda ya haramta zubar da jini a cikin wannan garin wato a nan gurin an nuna girman garin maka da matsayinta me yasa aka girma mata saboda maka Allah ya bata abubuwan da duk duniya ba garin da yake da shi duk duniya ba garin da ke da ɗakin Ka'aba sai wani gari maka ita kadai ke da ɗakin Ka'aba duk duniya ba garin da ke da rijiyar Zanzan sai wani gari sai maka ita kadai ke da rijiyar zanzan duk duniya ba garin da ke da safa da marwa sai wani gari sai maka ita ce mahaifar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan duka abubuwa ne da allah ya girma maka da su bisa wannan sai allah ya mai da maka ta zama haram haramun ne a zubar da jini a cikin garin maka haramun ne ba zan manta ba mun taba zuwa aikin hajji abun bakin ciki wani dan najeriya a ɗakin ba ana da wafi ka ji takakka shi saboda tsabar taurin kai sai da ya je ɗakin kaba kusa da ɗakin Allah shi a nan ne zai yi shigantaka kawai wata mata da wallet ɗinta irin kwagiri da ake sa kuɗi a ciki kawai ya ɗauko reza ana ɗawafi cikin furmutsutsu zai yanke mata kwagiri farka wannan da zai sai farke cikin wannan matar a ɗakin kaba jini ya rinka kwarara kuma aka kama shi gaba ɗaya tayar na ɗakin kaba gefen ɗakin da ake ɗawafi ya jike da jini mutane na taka jini a jikin ƙafafuwansu matar ta faɗi tana kugi a wannan lokaci sai da aka zo aka ɗauke mata aka cire ta sannan ma'aikata suka zo suka kakkama hannu suka zaga inda jinin yake ana ɗawafi sai dai ka zagaya ta bayansu ana sa ditol da wasu chemical ana goge wannan jirin da ke kan tile ƙarshe kuma matar ta mutu shi wannan yayi me yayi kisan kai hukuncinsa shine a kashe shi to ba a kashe shi ne ma bala'i ba a ina yayi kisan kan idan ka ɗauki daudar Najeriya sai ka je da ita Ka'aba ka wanke ko to idan ka ɗauko in daudar daga Ka'aba ka ɗauko ta ina za ka kai ta a duniya ka wanke ta idan tufafi na jasa ta taba sai a sa ruwa a yi mai to idan shi ruwan ne jasa ta taba ya za ya wanke shi kuma abin makin ciki dan Najeriya ne ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah da kuke tashi kuna zuwa ƙasa mai tsarki Allah ya ce inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi albaldati allazi harramaha haramun ne ka je kana fasadi a cikin garin Makka akwai waɗanda ke ɗaukan karuwai daga nan Najeriya su tafi da su suna zina da su a cikin garin Makka Allah bari mu zo gindin ɗakin naka nan za mu aikata abin da muka ga dama duk yadda za ka yi da muka yi wannan shi ne a su wani ɗan siyasa yana takarar gwamna wani boka ya ce in yana so ya ci gwamna to sai ya samu yaro saurayi ya tafi da shi makka ya samu hotel kusa da ɗakin kaba yadda daga hotel din yana kallon ɗakin kaba irin manya-manyan hotel da ke zagaye da ɗakin kaba irin su hilton irin su zamzam irin su asafwa wayannan manya-manyan hotel to ya samu ɗaya daga ciki ya buɗe windo da shi da yaron suna kallon ɗakin kaba yana luwaɗi da yaron sai ya yi wannan kamin ya zama mai kamin ya zama gwamna kuma ya ɗauki yaron ya je wannan shegantakar kuma ya zama gwamna yanzu wannan ya za ka kace masa akwai Allah yadda yaushe kake tunanin wannan gwamnan zai yi adalci yaushe kake tunanin wannan gwamnan ba zai kashe wanda ya ga dama ba yaushe kake tunanin wannan gwamnan ba zai iya shan jinin mutane ba wani ta'addanci ne a duniya kake ji wannan ba zai yi ba yaushe kake ji wannan gwamnan zai saurari malaman sunna ta ina zai saurare su akwai masu ɗaukan yara su je da su suna luwaɗi da su a can akwai matan manya a nan najeriya da za su tafi makka su nemi karuwai da 'yan mata su tafi da su amfanin su a can shine su rinka yin maɗigo da su a can matan manya daga nan za ta biya wa 'yan mata ta kwashe su ta tafi da su maka, ta je tana maɗigo da su a cikin garin maka. maka zama a cikinta yana da ƙa'ida in ba za ka yi bin ƙa'ida ba kaka ji in ka je kaka zauna ƙa'ida ta shine karka yi ta ka saba wa Allah ba kaman garin ku ba ce makka ba kamar garinku ba ne ita makka ba ma ka saba wa Allah ba in kai niyyar saba wa Allah ma Allah sai ya babbaka ka lahira wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulm man yuridu fihi bi ilhadin bi zulm nudhiquhu min adhabin alim Allah yace wa man yuridu fihi bi ilhadin duk wanda ya nufi a cikin ɗakin Ka'aba da shi shishigi da tsallake kiyata bi zulmin da zalunci Allah ya ce min azabin alim sai mun ɗanɗana mashi azaba mai raɗaɗi niyyar sabon Allah ma na iya jawo maka bala'i a cikin garin maka to ya kake zamanin ka saba wa Allah na taɓa gaya muku wanda ya je daga nan Najeriya da mata shi ta aure ba amma shi ya je international ita kuma ta je ta pilgrim saboda haka shi yana hotel ita kuma tana can tare da mata na alhazai na jihar an gama aikin hajji ɗan half time da aka samu sai zai ɗauko matar tasa ya zo da ita wato hotel ɗinsa inda yake tun da matar shi ce ta halal kawai mai gadin hotel ɗin ya tare shi wani balarabe ya ce ba zai shiga da ita ba ya ce kai baka da hankali ne mata ta ci shi balarabe bai iya hausa ba shi ko bai iya larabci ba to ya za a fahimci juna abubuwa suka hargitse ya rasa yadda za a yi kun san me yake faruwa daga karshe sai aka je aka nemo wanda yana jin larabci yana jin hausa don ya zama me don ya zama tafinta tsakaninsu ya ce ka gaya masa mata ta ce bai isa ya hana ni in wuce tare da ita ba aka fada wa balarabe balarabe ya kalle shi ya ce a ah, ba ina so in hana shi shiga da matarsa ba ne sai dai ina so in tabbatar da matar shi ce me yake so ya tabbatar ya tabbatar da matar shi ce aka ce to kai kaji ba ina so ya hana ka ka wuce da matarka ba ne yana so ya tabbatar da matan matarka ce sai ce to ka gaya mashi ya zo mu je Najeriya in nuna masa limamin da ya daura mana aure da ita sai a gaya wa balarabe balarabe ce a ba izgili nake so yayi da ni ba ku faɗa masa dalilin da yasa nace ban yadda ba shekaran jiya ya zo da wata mata ba wannan ba na ba shi dama ya wuce ya kwana da ita saboda na ɗauka matar shi ce jiya ya ƙara zuwa da wata mata ba ta shekaran jiyan ba kuma ba wannan ba na ƙara ba shi dama ya wuce ya kwana da ita yau kuma ya ƙara zuwa da wannan ba ta jiyan ba ba ta shekaran jiya ba duk da na san 'yan najeriya an ce suna da ƙoƙari wajen yin aure amma yana so in tabbatar da matan nasa guda uku duka ya zo da sunan kasa mai tsarki sai aka ce to kai balarabe ya ce a gaya maka ba yana so ya hana ka wucewa da matarka ba ne shekaran jiya ka zo nan da wata mata ba wannan ba ya baka dama ka wuce kun jiya ka ƙara zuwa da wata ba ta shekaran jiya ba ba kuma wannan ba ka ƙara wucewa da ita ya barka ka kwana da ita yau kuma ka sake ɗauko wannan yana so sai ya tabbatar da duka guda matan matanka ne ita kuma wannan matar tashi da suke tare ta san ba a Saudiya ba ma a Najeriya ma ita kadai ce matar shi guda daya tana jin wannan hankalin ta tashi ta kalle shi ta ce munafikin Allah a yanzu irin ta'addancin da kake yi a Najeriya tsaurin kanka ya kai har a nan ƙasa mai tsarki kusa da ɗakin ba shi za ka yi ta ce Allah wadanka wallahi tallahi billahi la ilaha illa zama aure da ka ya kare har abada to shi kuma lokacin sai mazantaka ta tashi sai ya fusata fasatar da zai yi sai kwashe ta da mari kai mata mari nan da zai yi tsautsai sai ya hau kansa sai kuskure bai same ta daidai ba sai yatsan sai ya fada cikin bakinta da ta kama yatsan matsiyaci ta taune ya rinka tsalle na ihu da kira kwace shi hannunsa yana jini ta ce ka fara jin azabar duniya kamin ka je ka samu ta lahira ta juya ta tafi ta bashi aure to ku kalli mutum ya je da matarsa kasa mai tsarki amma a can ma kuma ya lallaba ya dauki matar banza ya je yana zina da ita wai ya gama aikin hajji ne ko gida bai dawo ba ya fara zina kusa da ɗakin kaba wannan sai an gaya maka wannan ba sai an gaya maka aikin hajjinsa Allah bai karba ba ai alamun Allah ya karbi kyakkyawan aiki da kai shine ka ci gaba da kyakkyawan aiki shine alamun Allah ya yi me Allah ya karbi kyakkyawan aiki da ka aikata Allah ka gafarta mana ka karbi kyawawan ayyukanmu saboda haka duk alhajin da zai je umra ko alhajin da zai je aikin hajji to yaji ji tsoron Allah ya taka tsantsan idan bai sa ba maimakon ya samu lada ya dawo sai ya ɗebo bala'i ya dawo da shi Najeriya bala'in ma ya zame wa 'yan Najeriya bala'i Allah ka gafarta mana shi yasa yace inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi albalda allazi harramaha Allah yace wa lahu kullu shay komi na shi ne da Allah madaukakin sarki ko akwai abin da ba na Allah ba babu abin da ba na Allah ba shi yasa in tafiya ta tafiya za a hura kaho kowa ya mutu a bar komi da ke duniya duka ya zama nawa duka ya zama na Allah yanzu da ana cewa ka taimaka wa marayu kana ganin wayo za a maka ana cewa ka fidda zakka kana ganin ya zaka ɗabi dukiya ka karaba wa talakawa a banza aikin me suka yi maka kai ba za ka iya cire zakka ka bayar ba to mu ci gaba da tafiya kiyama tana nan kuma tana zuwa akwai lokacin da zaka mutu ka bar abun mai gadon naka ma wata ya mutu ya bar abun karshe abun duka ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki shine wala hu kullu shay Allah ya ce wa umirtu kuma an umarce ni an akuna minal muslimin in kasance cikin musulmai Allahumma ja'alna minal muslimin sai yace mai kuma gaba da rama an atlu wal qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين النبي محمد صلى الله عليه وسلم كفنا وجماعة cewa cikin abin da Allah madaukin sarki ya umurce ka shine wa an atlu alquran Allah ya umurce ni kuma in karanta me in karanta alqurani mai girma hita hitada wanda ya shiryu da alqurani mai girma fa inna ma ya yahtadi li nafsi wannan ya shiryu ne dan me don kai in ka shiryu ka shiryu don kanka in an yi wa'azi ka gyara halinka ka gyara halinka dan wa kan gyara dan kanka eh idan ka kifa wanda ya ke gyara wa man balla wanda ya bata bayan an karanta masa ƙur'ani an faɗa masa hujja an tabbatar masa da dalilai amma tsaurin kai ya sa ya ƙibin ƙur'ani ya ƙibin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to gaya masa ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ma ana minal munzirin abun sani kawai ni ina cikin masu gargadi wannan ana koyawa masu wazi wazi ku faɗa wa mutane gaskiya kada ku ɓoye gaskiya kar ku ji tsoron faɗa musu gaskiya wanda ya aiki da gaskiya ya samu sakamakon aiki da gaskiya a ranar gaskiya ya shiga aljanna gidan gaskiya a ranar tashin alkiyama wanda kuma ya ƙebe Allah ya saba wa karantarwar kada ku damu kar hankalinku ya tashi kar ranku ya ɓaci ku bar shi da ubangijinsa Allah shi ya san yadda zai yi da shi Allah ka shirya da mu baki daya sai Allah madaukin sarki ya ce mai alarama qul alhamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha wama rabbuka bighafilin amma ta'malun Allah madaukin sarki ya ce wa qul ka kace dukkan godiya ta tabbata ga Allah wannan sura tana cikin surori waɗanda Allah madaukin sarki ya rufe su da godiya zuwa ga kansa Allah madaukin sarki ya ce wa qul alhamdulillah ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun ce akwai surorin da aka bude su da godiya akwai kuma waɗanda aka rufe su da me aka rufe su da godiya to wannan surar an rufe ta da godiya ga Allah madaukin sarki wa qul alhamdulillah Allah ce sayurikum ayatihi fata'rifunaha da sannu Allah zai nuna muku ayoyinsa kuma sai kun gane ayoyin ne ba yanzu ana muku wazi ba ana cewa ku bi Allah kuna ganin abun kaman da wasa akwai sanda manya-manyan ayoyin ubangiji za su fara aukuwa su ne ayoyi na alamun tashin alkiyama wayanda Allah ya ambace su a wannan sura wata rana mu tashi da safe kawai magana na rana ta fito ta yamma daga nan ka gane cewa me kiyama ta zo da an fara kuma za su ta zuwa ne tana fitowa daga yamma sai maganar dujal dujal na maganar zuwa sai maganar dabba wannan na maganar zuwa sai ka ji saukowar annabi isa alaihi salam wannan yana zuwa sai ka ji maganar bayyanar mahadi haka su kuma za su zo a jere a jere daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga nan sai a tattara a yi duniya ta tashi gaba ɗaya inji Allah in ba ku fahimci wayannan ayoyin ba Allah yake to manyan ayoyin suna zuwa wa qul alhamdulillah sayurikum ayatihi fatarifunha sai Allah madaukin sarki ce me wa mallahu bighafilin wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun ubangijinka bai zama mai rafkana ba dangane da abin da wa'annan suke aikatawa Allah ka gafarta mana wannan ita ce aya ta ƙarshe a cikin wannan sura malamai sun ce wannan sura tana karantar da manya-manyan muhimman darussa har guda ashirin da ɗaya, wanda ita wannan sura take karantarwa darasi na farko da sura take karantarwa tana karantar da mu matsayin alkur'ani mai girma sunayen alkur'ani mai girma da kuma siffofi na alkur'ani mai girma wanda shine abin da sura ta fara da shi Allah madaukin sarki da yace tasin sai ce me tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin hudan wa bushra anan gurin aka faɗi sunaye guda biyu na alqur'ani mai girma alqur'an suna ne na qur'ani alkitab suna ne na qur'ani shi yasa suna iya zuwa a suna suna iya zuwa a sifa wani wurin yace tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin wani wurin yace tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin sannan sai aka faɗi sifofi guda biyu na alqur'ani mai girma aka faɗi hudan aka faɗi bushira can kusan ƙarshen surar aka ƙara faɗin wasu sifofin alƙur'ani mai girma nan kuma aka ambaci hudan sannan aka ambaci rahama wato surar ta yi magana akan sunayen alƙur'ani mai girma da me da kuma siffofi na alƙur'ani mai girma darasi biyu na biyu da sura take karantarwa shine muhimmancin sallah da zakka wannan ne dalilin da yasa duk inda suka zo a cikin alƙur'ani mai girma tare Allah madaukin sarki yake kawo su allazina yuqimuna salata wa mimma wa yutuna zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun Allah yake waɗanda suke tsaye da sallah sannan suke bada me suke bada zakat sannan kuma dangane da ranar lahira ranar tashin alkiyama wato su masu sakankancewa ne darasi na uku da sura take karantarwa tana nuna rashin imani da lahira shi yake kawo dan adam ya dulmiye cikin zunubi innal ladina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun Allah ya ce duk waɗanda ba su yi imani da ranar tashin alkiyama ba Allah ya ce waɗannan su ne waɗanda muke kawata musu munanan ayyukansu sai ya zama saban Allah masu a wajensu ya zama ado ya zama kwalliya abin da yake kawo ɗan adam ya fada cikin wannan bala'i shine rashin imani da me rashin imani da tashin alkiyama darasi na hudu wanda sura take karantarwa shi ne tabbatar da alkur'ani mai girma wahayi ne daga wajen Allah madaukin sarki Allah ya ce wa innaka latulaqqal qur'an min ladun hakimin alim lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana karban alqur'ani mai girma ne ana baka shine daga wajen wa daga wajen Allah madaukin sarki wato wanda yake wato shine mai hikima sannan mai ilimi sannan kuma shine mai hikima shine mabuwayi a cikin aikace aikatansa daga Allah madaukin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake samu alqur'ani mai girma darasi na biyar da sura take karantarwa shine khawfu tabi'a ya halatta ba laifi bane menene khawfu tabi'a abinda ya wato a ɗabi'ance zai iya sa ka tsorita sai ya faru sai ka ji tsoro kamar ka ji ƙarar bindiga ka firgita wannan a ɗabi'ance abu ne da zai iya faruwa ka ga maciji ka razana ko kura ta tinkare ka ko zaki ka firgita ka fita da gudu ko wani azzalumin shugaba yana so ya cutar da kai kai gudun hijira ka bar garin wannan shi ake cewa kofu tabiya ya halatta domin annabawa Allah ma suna menene suna yi annabi Musa ma yayi Allah ya ce wa an alqiyasas falamma ra'aha tahatazzuka anna annaha jannun walla mudbiran wala yu'aqib yayin da ya jefar da sanda ta zama macijiya karama tana zabura annabi Musa sai ya juya da gudu bai tsaya ba bai wayoyo ba saboda me saboda ya riga ya tsorita wannan shine ake cewa me khawfu tabi'a irin wannan tsoron ya halatta ba haramun bane a musulunci darasi na biyar da sura take karantarwa Qur'ani mai girma ba ya gagara shiryar da kafirai bane a ah, darasi na shida ƙur'ani mai girma ba ya gagara shirye da kafirai ba ne a kafirai ma sun gane ƙur'anin nan gaskiya ne shegantaka ce da girman kai da tsaurin kai ya hana su imani Allah ya ce wa jahadu biha an anfusuhum zulman wa uluwa sun yi jayayya da ayoyin Allah amma a can cikin zukatansu sun tabbatar sun sakankance cewa ayoyin na Allah ne me ya kawo haka shine zalunci da girman kai shine abin da ya hana su imani da wa da Allah madaukin sarki darasi na bakwai da sura take karantarwa shine falala da girma da daraja na ilimi Allah ya ce wala qad atayna dauda wa sulaymana ilma wa qala alhamdulillahi allazi faddalana ala kaseerin min ibadihi almu'minin wato Allah ya ce mun ba annabi Dawud da ainihin annabi Sulaiman mun ba su ilimi duk da cewa masu mulki ne duk da cewa masu dukiya ne amma sai Allah bai ambaci ni'imar dukiya ba bai ambaci ni'imar mulki da ya ba su ba sai ya ambata musu ni'imar me sai ya ambata musu ni'ima ta ilimi da ya ba su wannan ya nuna ilimi shine ni'ima ta kololuwa da Allah madaukin sarki yake ba dan adam darasi na takwas da sura take karantarwa tana nuna cewa wato idan Allah madaukin sarki ya baka mulki lalle ka zama ka damu da talakawanka ƙoƙarinka ya zaka jawo waɗanda kake shugabanta alkhairi ya zaka tunkuɗe musu sharri kada ya fada kansu hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahdimannakum sulaymanu wa junuduhu wa hum la yash'uruna darasi tururuwa ce amma da taga tana jagorancin ƴan uwanta taga ga annabi Suleiman yana zuwa saboda kar ya tattaka su ya cutar da su ta kira su cewa su shiga cikin ramuka su buya saboda tana kokarin ta kawo jama'a ta alkhairi ta hana sharri da musifa ya shafi me ya shafi jama'arsa wallahi da dama daga cikin shugabannin Najeriya tururuwa ta fi su adalci wajen shugabanci Allah ka gafarta mana wannan shine darasi na nawa darasi na takwas darasi na tara idan Allah maɗaukin sarki ya baka mulki ko ya baka ɗaukaka, ko ya baka girma ko ya maka ni'ima abin da ake so ka gode wa Allah kada ka bari wannan ni'imar ta sa ka zama mai girman kai wannan ne dalilin da ya sa annabi Suleiman fatabassama zahikan min qawliha me ya fada sai ya ce rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarbahu wa kilni bi rahmatika fi ibadika salihina darasi na goma wanda wannan sura take karantarwa shine idan Allah ya baka shugabanci kai kuma ka miƙa wasu mukamai domin gudanar da wasu abubuwa to ka tabbatar da cewa kana bin diddiki kana sanin wakilan kan nan menene suke yi in ba haka ba sai rijiya ta bayar guga ta hana kai nan ka iya ƙoƙarinka amma wakilanka a ƙasa sun lalata maka lamurra wannan ne yasa aka ce wa tafaqqada tayr wa qala mali la ara al-huda huda am kana min al-ghaibin law azibannahu azaban shadida aw la azbahanna aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin dole shugaba ya rinka bincikan waɗanda ya dora wa assignment wanda aka samu bai yi abin da ya kamata yi ba kada a bar shi haka a masa horo a masa punishment any law that there is no any punishment attached to it is just regarded as a dead law duk dokar da ba yi wa mutum horo in ya saba ta wannan sunanta matattar doka ba ta da amfani a cikin al'umma mun samu darasi guda nawa darasi guda goma darasi guda goma na goma sha ɗaya wanda sura take karantarwa shine Allah ya baka shugabanci ka rinka shawara da al'umarka al'ummarka ka rinka shawara da kabinet ɗinka kar ya zama kai ka zama wan man show da kwakwalwarka kaɗai ka dogara wannan ya zama kuskure domin bilkis mai ce ya ayyuhal malau aftuni fi amri ma kuntu atan amran hatta tashhadun darasi na goma sha biyu da sura take karantarwa ana so duk abin da zaka fara ka fara da sunan Allah madaukakin sarki annabi Suleiman da zai rubuta wa bilkis wasiqa da me ya fara innahu min Suleiman sai ce me wa innahu bismillahir rahmanir rahim ana so duk abin da zaka fara na alkhairi ana so ka fara da sunan wa ana so ka fara da sunan Allah maɗaukakin sarki darasi na goma sha uku wanda sura take karantarwa masu kullawa jama'a makirci masu kullawa masu da'awa sharri da makirci to ƙarshe makircin da bala'insu a kansu zai sake komawa wa kana fil madinati tis'atu rahadin yusiduna fil ardi wa la yuslihun qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlihi thumma lanqulanna li walihi ma shahidna mahalika ahlihi wa inna lasadiquna Allah yace wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qawmahum ajma'in duk masu kullawa masu da'awa makirci masu kullawa masu wazi makirci ku basu sa zai zo wata rana in ji Allah madaukin sarki darasi na goma sha hudu wanda sura take karantarwa jahilci da ubangiji rashin sanin Allah shi ke sa ɗan adam sabawa Allah waludan iz a liqaumihi atatuna fahishata, wa antum tubsirun a innakum latatuna rijala shahawatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun darasi na goma sha biyar wanda sura take karantarwa shine tana karantar da wato muhimmancin godiya ga Allah maɗaukakin sarki wa qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi ana so ka zama mai yawan godiya gawa ga Allah maɗaukakin sarki wato godiya ga Allah madaukakin sarki babban ibada ce wacce Allah madaukakin sarki yake so darasi na goma sha bakwai wanda sura take karantarwa tana karantar da at-tauhidur rububiyya yastalzimu tauhidul uluhiyya wato tauhidin rububiyya shi ke lizimtar wa ɗan adam da tauhidin uluhiyya wato in ka kalli aikace-aikacen Allah ka gane Allah ne yake yin su wannan shi zai sa ka gamsu wanda ke wannan aiki shi kadai kamata a bautawa duk wanda bai wannan aiki ya kamata a bauta mashi bai kamata a bauta mashi ba wannan sai ya jawo maka tauhidul uluhiyya sai ka kade ta Allah madaukin sarki da bauta in ka kalli rububiyya ta ubangiji wannan sai ya sa ka samu uluhiyya sai ka kade ta Allah madaukin sarki da bauta shi yasa Allah madaukin sarki ya kawo mana tambayoyi da yawa na aikace aikacen da yayi na ainihin wato rububiyya tun daga ayar da muka karanta daga baya man kalakar samawati wal ard Allah madaukin sarki daga nan ya ɗauko bai dakata ba yana ta lissafo su yana ta kirgo su in yaye tambaya har zuwa inda yace kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin wato wannan yana nuna mana yadda tauhidin rububiyya yake lizimtar wa adam da tauhidin mai da tauhidin uluhiya. darasi na goma sha takwas sura tana karantar da mu duk duniya sama da ƙasa ba wanda yake da ilimin gaibi sewa sai Allah maɗaukin sarki Ƙulla ya alamu man fis samawati wal gaiba illallah wayanda ke sama da waɗanda ke ƙasa babu wanda ya san gaibi saiwa sai Allah maɗaukakin sarki darasi na goma sha tara da sura take karantarwa tana lallashin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa kada ya damu da an karyata shi shi yasa bayan Allah ya yi magana kan yadda kafirai suke karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce fala tahzan alaihim wala takun fi baikin mimma yamkurun kar kai bakin ciki kar ka zama cikin kunci saboda makirce makircen da suke maka darasi na 20 da sura ke karantarwa tana karantar da alamomin tashin alkiyama tun daga inda Allah ya ce wa iza waqa a alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun Allah ya magana akan busar kaho ya magana kan yadda za a tattaro mutane a ranar tashin alkiyama Allah madaukin sarki ya magana akan yadda za a yi da duwatsu a ranar tashin alkiyama ya magana kan yadda zai hukunci akan bayi a ranar tashin alkiyama Allah ya jero mana alamomi alamomi masu yawa da suke nuna alamun tashin kiyama da in kiyama ta tsaya ya lamurra za su kasance darasi na ashirin da surar da suke karantarwa shine muhimmancin garin makka wanda saboda shi Allah da ya zo magana akan tauhidi sai ya jingina kansa zuwa garin yake shi ubangijin wannan gari ne domin a nuna wa mutane gari ne mai daraja gari ne mai kima wanda ba a so ka saba wa Allah madaukin sarki a cikin wannan gari malamai suka ce wayannan su ne gingima gingiman darussa guda ashirin da ɗaya da sura take karantarwa Allah ta'ala ya sa mu dace gobe Allah ya kai mu za mu tashi sura ta gaba ita ce suratul kasas amma kamin nan kwamitin marayu suna sanar da cewa jiya wani bawan Allah ya kawo gudunmuwa ta turamin zannuwa guda goma wata baiwar Allah ce ko wata baiwar Allah kai ku ce Allahu akbar mace ce baiwar Allah amma ta aiko da turamin zannuwa guda nawa guda goma Allah ta'ala ya saka da alkhairi sannan wani bawan Allah wanda shugaba da kansa ya ce zai sanar da shi domin ya ba bada gudunmawa kwamitin marayu wato shine Abdulaziz wato Murtala Inyako yau ya ba da gudunmawa kwamitin marayu gudunmawa ta shinkafa